لا لما ترى لو وصل رجوع للآخر shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da shida wanda ya zo daidai da talatin ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya ga mu ya Thank you. kuma yau muna cikin gabar cewa Allah mudaukin sarki yana da suwa wannan kokarin tabbatar da wannan takwana kamu a fassara inna Allah khalaqa adama la surati ka imani da cewa lalle Allah yana da sura sura sifa ce daga cikin sifofin Allah sifatun zatiya na shi wannan kenan za mu tashi ina jin a gaba ko ku a feji na da da a kan hadisi mai ramba ta biyu hadisin ma'adin jamal kamar sannan mai ɗauka wanda ka ɗauka bai samu isuwa ba saboda wasu matsaloli asali ma dai ya tafi musabaka to can yan makara to sun raba aikin kuma na cewa annur shi shugaban nasu zai zo ya ɗauka to shi ma mun kira shi ba mu san me ya hana ba فنقول كل حال الجزام وتشجع بركاته إن شاء الله حديث معاذ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله حديث معاذ رضي الله عنه قال اشتبك عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة من صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس فخرج سريعا فتوب بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلاته فلما سلم دعا بصوته فقال لنا على مصافكم كما أنتم ثم انفتل إلينا فقال أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداء أني قمت من الليل فتوضعت فتوضعت فصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي فاستثقلت فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة قال شيخ الإسلام ابن تيمية فقوله فإذا أنا بربي في أحسن صورة صريح في أن الذي كان في أحسن سورة هو ربه ولا تكلم كرن garga da ko tattaro hadisan da ka nuna cewa Allah madaukakin sarki yana da su hadisi na gaba hadisin Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu قال احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات غداة من صلاة الصبح يتي احتبس halla rasulullah manzo sallallahu alaihi wasallam yayi jinkiri habasa ya dan samu jinkiri an kange shi daga habasa na sai a ce habasa habasa ai mai ziyara ya zan lazim habasa anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wasallam ya dan samu jinkiri za ta gadatin wata safiya min salati subhi na sallar subahin sai bai fito da wuri ba hatta kidna har muka yi kusa na a ainihin shams kamar je za mu ga ɗan rana ya fito muna yake hangen gabas kadde rana ya fito kalimar na a kowa na daga kai yana dubawa kadde a ce rana ta fito ba mai sallar subahin ba fakara da sari'a sai can manzo sallar ya fito cikin gaggawa fa tsawaba bis sala sai ya miƙa da sallah tsawaba ya miƙa sallah ya kama kenan fa tsawaba bis sala yadda aka ya kama sai ya tada sallah فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى صلى صلى وتجوز في صلاته كما يتكي تأتكي صلى ma'ana bai sallace ta irin dogon karatu kamar yadda ya saba ba saboda in yi haka na rana za ta fito dama an makara kenan shi yasa ana sallah kamar yadda hadisi suka tabbatar ana sallah gwargwadon lokaci ne ma'ana idan akwai tazara mai yawa ta lokaci sai ka tsawaita karatu idan kuma lokacin ya ɗan lide ya ɗan wuce sai ka ɗan takaita kai hatta da koda ka tsaya kan fatiha kawai ta isu muddin lokaci bai bari ka aza sura yana lokaci lokaci akwai dama aza sura to an so ka aza sura gwargwadon ita ma tsawonta gwargwadon lokaci ka tajawwaza wa tajawwaza min salati manzo sallallahu alaihi wasallam ta sallah falamma sallama lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya sallame da'a bi sauti sai ya kira daga murya فقال لنا يتشي منا على مصابكم كما أنتم كتايا تكن سهو سهونك كما يدفع كقوة يتاشي مصاب daga saffuna masaf wurin da ankayi kai sahu kowa ya tsaya inda yake kai miki ku saurara summan fatala ilaina mun sallah sallah sanai waiwayo lokacin da ma ya sauri ya hudu haka kenan bai koyi waiwayo dubo mu ba don kada a yi saurin fita faqal كما وصلنا في أما إني سأحدثكم ما ما حبسني عنكم الغداء كسورة حقيقة لي أما إني حقيقة لي سأحدثكم لباب حديثي لم نابر تامكم ما حبسني عنكم أذن لي كان جيني دجاريكو الغداء تساهين لنمتشكي أذن لي ساني جنكري يوزاكو جي أني قمت من الليل لا قيام الليل na tashi cikin dare fatawabbatu ni a walla fa sallaitu ma qaddara ni ya sallaci gurgurdun abinda an ka kaddaro min Mana kaga mun sallasan bai ayyana ba kada wasu dokai cewa shar'an na ba a ketarewa kila kila uku kila bakwai yayi kila tara yayi kila sha ɗaya yayi ko yawa to kuma sunna ta tabbatar da ana dukkan adadin daga sha ɗaya ko tara ko bakwai har biyar har uku kai har guda to annabi sallallahu alaihi wasallam bai ambata ba na cewa dai jaizi na daga ɗaya zuwa sha ɗaya ko kamar yadda muka yi karatun hadisan da sun ka gabata to ni sallaci abin da aka kaddaro min na gama sallar kana su sai ni gangadi ni an gaje fi salati cikin sallar cikin sallar da na ga gangadi ya kama ni katta sai na ji nauyi ni ji na yayi nauyi sai ni kwanta ko kuma fasta kaltu sai ni kwana mai nauyi launin safirin kenan ni kwana ina cikin bacci fa'iza ana bi rabbi tabaraka wa ta'ala sai ni mafarkin ubangiji na sai ga ubangiji na bakin sarki ya zo min cikin mafarki fi ahsani sura cikin sura mafi kyau cikin sura mafi kyau kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci sura anan قال شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية يأتي فقوله توضن كن يأتي تكين حديث فإذا أنا بربي في احسن سورة وأن الجملة يأتي صريح ما كارر في أن الذي كان في احسن سورة التي وأن يزوم تكين كتاو سورة هو ربه شنو بنجدينه أشكاك أبنجدنا السوره صفة صفة mai suna suratun wadda aka danganta a kula sura da fara aka rubuta ta na'am wannan abin kamar da cikin masani kenan dan ba cikin wannan kaidan da muke har yanzu dan hakikin kasa ko dan sharhin da kasa mu dan karanta shi don fa'ida kuma don saboda bushe gajeren ke akida musamman kitabun tauhidi wannan da musamman al-ibana na usul diyana da wasu mutattafai na akida za mu zo kan wannan gabat wasa'a sosai sannan kuma wannan hadisi in kuka kura mun ketare kai da ma ketare duk sharhi daina to shi ma za mu dawo mai a can cikin in muka kai wata gaba cikin babi ne a cikin mi a cikin at-tauhid wa isbatu sifatu na ibnu quwayma yayi magana kan hadisin an samu tasarkiya da maganganun malamai kan hadisin to za mu kila za mu dan maganta game da shi wata rana in muka yi karatun wancan hadisi aka yi bayani sannan aka ce a koma ga wannan muzakkira mutum ya a waɗannan wannan peji da an kai sharhi lalla in ya tuna zai iya duba 140 zuwa 141 zai samu wani karin bayani amma kafin sannan abin da ka so mu dan kara muna ga wata gaba nan ta karkashin sharhi ran karance ce ita ma ba za mu tsawaita ba saboda gaba akida za ta faɗo ciki Habiba wa hadha wannan hadisi na cewa masu sallallahu sun ya mulkin ubangiji yusir yana ba da fa'idar annallaha ta'ala annallaha ta'ala kada yura fil manami ko ko fa yura fil manami amma kada yura fil manami kamar Allah da kin sarki ana iya ganin shi cikin mafarki ana iya mafarkin ubangiji lakin laysa ala haqiqatihi allati huwa alaiha al'ana ba a hakika sai wanda yake a yanzu ba amma ana iya mafarkin ubangiji kila an fahimta Habiba wannan wannan akida ka cikin hadisan ka da hujja ko yace kala darimi fil naqd ala al marisi imamu darimi ya faɗi lokacin da na raddi akan al marisi wannan dan mu'tazili na za mu kai raddi kai ne cikin mi cikin al ibana za a ambata cikin masu muni akida marisi a mujallaji na biyu number shafi ɗari bakwai da talatin da takwas inda yaka cewa wa fil manami يمكن رؤية الله تعالى على كل حال وفي كل صورة أتكلم cikin bacci yana yiwa a ga Ubangiji maɗaukacin sarki akan kowane hali akan kowace sura ba surar da yake ba وقال نقل القاضي عياض القاضي عياض يا نقلت اتفاق العلماء على جواز رؤية الله في المنام وصحتها ittifakin malamai akan halaccin za a yi mafarkin Allah a cikin bacci kuma ingantaccen magana ce kadiba ga shuruhu da ya kawo ismailul muallim da kuma sharhin muslim na imam nawawi da fatahul bari karin bayani wa qala shaykh islam ibn taymiya har yanzu cin ci gaba ran cikin tariki shaykh islam ibn taymiya na cewa wa qad yara wa qad hakika mumin yana da ganin ubangiji ne cikin mafarki fi suwarin mutanawa a surori daban-daban wata sura ko wata sura ala kadri imanihi wa yaqini gwargwadon imaninsa gwargwadon sa da Allah wato haka za ka ga Allah wadaki kisa. shekka da yake annabi sallallahu alaihi wasallam hi kowa imani ya hi kowa yaqini sai ya ga ubangiji ne fi ahsani surati mafi kyawun sura amma yana yiwa kai imani ka bai kai haka ba sai ga sura da kaga ubangiji ba ta kai wancan ba ina tunawa kila wannan duka an karanta cikin wasiqatul ikhwan duk da hikaya ce ba ta da sanadi in sahat Allahu alam an ah, bata wani malami wanda ya ji falalat wanda ya subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 ko ya mulki alkiyama ta tashi shi ana raba ayyuka kaza kaza kaza har zuwa karshen labarin duk da take kissa ita nan ba ta nuna Allah ya gani ba ta nuna an kira cewa kowa ya zai karbi lada sai sai ce wajen mala'iku suna an ka raba komai shi ba bashi ba karshe ne kaga wannan sannan akwai kissar da kuma ta tabbata ko kuma malamai suna ambatonta na cewa ne na cewa malamin da ka ji ana cewa Allah ya shigar da mu Allah da kuma Allah shigar da mu aljanna da fananarsa har yana mamaki irin shekarun da yayi tamanin Allah yake amma har yanzu a cewa da falalar Allah ne da ce ha ba da aiki na har yanzu shekara 80 na bauta garin shi sannan kuma a ce a shigar da shi da fadala a shigar da shi da aiki ne dai ko a kawo ikayi cewa ranar alkiyama sai ya kwanta sai mafarkin ga alkiyama ta tashi sai mafarkin ga shiga ubangiji ana ubangiji ya ce mai wani ya ce ya ce shiga aljan da falalata ya ce a shi dai a yi mai dai don aiki ne a sa mai don aiki ne ha ba da falala a sa mai dai a sa shi dai aljan don aiki ne sai Allah ya ce to ku dawo da shi yanzu ka san dai an halicce ka baka mu ko kwabo To aka yi ma hanci aka yi ma baki aka yi ma kaza aka yi ma kaza ari wata Allah kai ma tun kana jariri har girma har ka zamani har ka yi kari har yi karatu har samu dukiya har bota ma Allah har ka yi kaza har yi kaza to yanzu ni'imar da an kai ma ta ido ido ido guda ba duka idanun biyu ba ido guda ta shekara tamanin ko fiye kana kana kana rayuwa da ido to sai ka biya Allah kuɗin ido ko ba haka ba kuma tunda babu kuɗi da aikin kaza dauki saboda a haza ni'imar ido a kwatanta ta a tsakeri da ni'imar aikinka ko da na da aikinka ana azawa sai duk aiki ne gaba da na tsawon don rayuwa sai faɗa shat sai zan hilinge ni'imar ido ta rinjaye sai Allah shi duka ga dai ma ni'imar ido ta yi aikinka ko to amma na karɓan ma na karɓan ma ka biya min ko ba haka ba zai na aikin za ka biya ni da ni'imar ni'imar ni'imar ji ni'imar tafi ni'imar sandan sai ce Allah yana rugun kasa na aljanna ne maka Allah don fara ka kasa da aljanna to wannan irin labaruka da yawa in muna son akwai wani tafi ar-ruh na irin qayyim al-jawziya ya ka irin waɗannan hikayoyi da da yawa wasu kuma da yawa ba su da sun ba su da sanadi ala kulli halin ganin ubangiji madaukakin sarki ya tabbata ana iya mafarkin Allah ina an fahimta a cikin mafarki abin da sani dan tsokalo wannan saboda za mu kai babban magana can cikin ibana da cikin kitabu tauhidi to ana ganin Allah a mafarki ya ba da ko ya ba da ko ya ba da نعم وشجما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقد يرى المؤمن ربه في المنام متى نوجد ماجي خلينا هذا الشيء مالا متى نوجد قال شيخ الإسلام ابن تيمية Thank you. قال شيخ الاسلام ابن تيميه وقد لا مسلم ربه في المنام صور متنوعه على قدر ايمانه ويقينه فاذا كان ايمانه صحيحا الايمان في صحيح لم يرى كيف نقبل الا في سوره الحج في سوره واذا كان في ايمانه نقص اذا في ايمانه اقوى النقص راى ما يشبه zai ga abin da ya kama da imani saboda wani nasu na kashi wa rubiyar ne na ka hukumar su zai rauni a cikin da ya kashi ba yau wasu abuya na ruwa na kuma ɗanon na cikin farki yana da hukunci ba irin hukunci zai na ba daban-daban wala hata ajiyu tana da fassara ɗaya da mafarki wata a wani suna da kawo eh, eh, akwai fassara mafarki akwai ta aure mafarki

ganin Allah madaukakin sarki a cikin bacci ya yana yiwuwa ja'iza kenan babu gardama wannan tsakanin malaman sunna masu tabbatarwa innama an kara qa'ifatu min al-jahmiyya wasu kungiya wasu bangare na jahamiya su sun kai mutunta sun kace ba a mulkin Allah wa ka'annahum ja'alu zalika batila sun kai wannan abin sun ce karya na wa illa fa ma yumkinu inkaru qu'ida a ciya sun kai ko an gani ba shi ya gani ba abin da yasa ya ce dole aka za a fassara cewa su ce ko an gani ba shi aka gani ba don mi in ba haka ba to bai yiwa sai mutum haka don kowane cikin su kine na mulkin Allah amma sai mulki ne taba hagwa sura ko ba haka ba ala kulli halin na dan kokarin nan musani don bayyana daga cikin aqidu ahadus sunna na cewa ya halatta ana yin mulkin ubangiji مطيانا اجراء منكر ذكرته ودن تنصير جنا الله شرعا تاوى امرني هاني يا اهل السنة فانكت جميلة حكنا اما تاشا فعلي كيف كي مسلم سوى انا مفرسة وبنجزي كوالا سكين لحالية من حيث لا تدعي انجانا وانا مناقشة الاقوال المرجوحة تل مناقشة الاقوال المرجوحة اما القول الاول وهو الذي ذهب اليه ابن خزيمة وغيره والذي فيه إعادة الضمير على غير الله تعالى ففي حديث إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته قالوا بإعادة الضمير على المضروب وفي حديث خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا جعلوا الضمير فيه عائدا إلى آدم عليه السلام مناقشة الأقوال المرجوحة يمضى أتكرنا إلا كتا أميد ردي جميل ودن شن قول اللكا ودن أبضع الصي ودن أنكر الجاية المرجوحة قول أكنا ودن أنكر الجاية نوركو قول الدكتوى على صورته ضمير بيكو ما دع الله بيكو ما دع الله وانا سيزن بيو فإن أكو ما دع في أكس إن أكو ما وإما إن المضروب أو المشتوم غير حديثي ko ya koma ila adama ga ɗayan hadisin ko to za a ba da rafi ga wannan kauli na biyu daga cikin kaululukan marjuha cewa iki yana koma zuwa ga Allah shi kaulin amma ya koma zuwa ga Allah sai an yi tawili inna Allah khalaqa adama ala suratihi ay ala surati allati khalaqaha idafatu surati na ila Allah idafatu al-khalqi ila al-khaliqina to waɗanda aka wani guda uku to su za a mai da maradi shi ya malam ya ce amma kaunin awon amma kauli na farko wa huwa alladhi dhahaba ilayhi ibn khuzaima shine ibn khuzaima ya tafi zuwa garai shi wannan kaulin wa ghayru lamba ta bi kan ibn khuzaima akwai yayi lamba footnote mujiba halish kasa zan karta shi saboda gudun kada wani ya zaci wani abu kan ibn khuzaima hadiba lamba ta biyu a can kasa التركيز على ابن خزيمة كونسنتريتن كثر بياني كثر قولا أشي أكن ابن خزيمة أشي ابن خزيمة يبغى شيء أنغاني في هذه المسألة أغلب المسألة دون غيره بأشي وأنا ممن قال بقوله إذا تشوفنا نسوق إذوان رأي كاشكو بأ ابن خزيمة يبغى وأنا رأي مبارك na cewa yahudu ala in ala adama ko ina shi in faɗa yawan ra'ayi ba asali ma duk ɗan bidiya haka kaunin ka son ka fassara asali ma duk muta'awwiya kaunin ka son ka fassara asali ma duk asha'ira da jahaniya akan kaunin ka son ka fassara a to yasa za a zaɓi za a tsani ibn huzaima kawai a yi ta mai san mai rangi ko shi ne la'alla kai ka zaci wani abu a ciki ce to abin da sa an kai tattara wannan raddi ka ibnu uzaima li'annahu ma'dudun fi ahli sunna saboda shi a dan cikin gida shi an ka kirga cikin yan sunna shi ana mai da raddin din ba dun shi ba dan cikin ba ana nuna ma cewa to wanda wanda yana aka cewa wani karin magana suke cewa ala kulli halin dai a wa wani na kusa tun ne sai ji tsoro ko ba haka ba in ibn khuzaima ahlus sunna ne gangaran na to to haka mazar ya ce doka da gida ta kada shi ko ba haka ba kasancewa ibn khuzaima shi aka ganin ahlus sunna na kuma ahlus sunna yardadde a duniya maqbulun imamul a'imma ne a cikin sunna shi yasa ɗaya ne shi yasa aka ɗauki kauli na biyu kada ganin daren da ibn khuzaima da fasikin ilimi ne da shugabanci ne a sunna ya ruɗe ka ka bi shi akan wannan matsalar na cewa a ita gaskiya yadda aka yi ba mai wani aka biya ba gaskiya aka biya ko faɗe ta shi na shi a daidai ayyaka ayyaka inan kana in ya faɗi daidai daidaita in ya faɗi kurin kurinta ko wane ne babu wani ɗaya daga cikin mutane gaba ɗaya in ba manzo Allah sallallahu alaihi ba illa radda wa rudda alaihi to don akula ba ibnu khuzaima ba hadira bane ba dan tawili bane ba takaici ne aka ji ba ba wani abu waɗanda abubuwa guda biyu su suka da aka takaita kan shi na farko kasancewa ce ɗaya daga cikin sunna na biyu kasancewa ce jagora don ka a rubu da shi mu karanta mu jiya yace at-tarkizu ala ibn khuzaimah radiyallahu anhu fi hadhihi al-mas'alati duna ghayrihi mimman kana bi qawlihi li'annahu ma'dudun fi ahli sunnah sai ke bal ba ma cewa wai a kirga cikin yan sunna ba min ba bane a kai huwa imamun min a'immatil shi a cikin jagorin ahli sunna ba ba gidan gina ba ko ja gabar kada fa ta'awiluhu li hadha al-hadisi yayi tawilin wannan hadisi mustagharabun minhu abana ba ku wanda ba san shi ba ba tsammanin iri ne wani doko zaki ai mun ga doko zaki inda ka rabbi ga wanda suka kore a kira Allah da sunaye ne irin a ce maka za mun ga doko zaki da aya da hadisi da luga da ni da ni biye ta masuwa iri ne iri ne a samanan ya dan bauɗe ya yi tawili a ban mamaki yace amma ahlul kalami amma ahlul kalami kaza ahlul kalami al muawwilina yan tawili li hadha al hadith ga wannan hadisi su fa ghayru mustafa ghayru mustaghrab minhum ba bin abban mai ban mamaki da yato da gare su zalika wannan abin ko ba haka ba kisa kakka suka ce ina malami wani ina dan bid'a wani ina dan bid'a haka sun kaza an ta ina ba ma kula da su su ai tun asali tun asasi na farko na aqida an ka basu baya tun farko tun wurin la ilaha illallah zahirinta an ka basu baya wurin Muhammadu Rasulullah an ka basu baya saboda haka ba kai wancan matakin ba kila fahimta abin da ya sa ce ne anna ta'wil al saboda ta'wili mara kyau su nusus sifat ga nasosi da sun ka tabbata sifatin Allah matiyatan ita ce taguwar su shi da abin hawan su ahum ahaluhu wa arbahu su yan gidan tawili na na barna ubangidan ta Allah na farma shi ba ma kula da su ba kawai bakin cikin mu damuwan mu ɗaya daga cikin mu ba ma ɗaya daga cikin shugaban mu ya fada irin wannan ko to yanzu kuma mu kara ce wa jadiru fitan bi hula. malam mai magana ya ce abin da ya kamata kuma ya cincinta a yi ga ɗalibai a nan don ka san ɗalibai faɗi gare su wuce wuri da wuce ya ka gare su to a ɗan kwace mutum a nan menene a ce mai an na ibe na mata ابن خزيمة إن رضي الله عنه لا ينفي صفة السورة لله تعالى با يقول صفة السورة شي با يقول شو يا يدى بل يثبتها إن ثبت لشياء الله لدى سورة أفهمت فقد أخذ بابا أي كل باب في كتاب التوحيد كتاب التوحيد سنجد محاكرة كما مهمشي bi'inwan ga adireshin badin ga kashin bakin edin badin yace babu dikiri surati rabbina jalla wa ala ai kaga tabbata ma Allah sura thumma zakara ta haka sannan karkashin wannan babu ya ambaci ma yattasifu bihi wajhu Allah ta'ala abinda fuska Allah ta tabbata da shi ko a ina inda ya kawo hadisin lau ku shifa Allah la ba qad ko subhatu wajhihi ko duk ya tabbata saboda haka ba yana nuhin Allah na da sura ba duka ya ambata mana wannan Allah da sura min mawara da dhikru min al-fil nususi abinda na ta sun ka ambata an gane ba min min min subhati na kyalkyalin huska Allah wan nuri ko hasken huska Allah wal jalali wal ikram bi ambata wa kada qablahu kamun wannan babi kuma ya kulla wani babi baban babi bi urwan ga urwan ga adrishin da ya ba babin babi zikiri isbati wajen illahi ayi an mace wannan kuma yaji wallahi ayi suratul lahi na wa ta tahtahu ba'd an-nusus kuma ya gargado saka karkashin wanga babi ya gargado an-nusu ba'd an a wa tusfana tasusa adalati ala ithbat hadhihi as-sifa ma sununi akan Allah yana da wannan sifa tabbatar ma sifar na lillahi ga Allah ta'ala mun cikin sarki amma tabbatar da ita alama ya liku bi dalali daidai wa ya dace da darajar ubangiji amma walakin rabna khuzaima rahimahullah a kula abinda ibnu ya ka tawi ne kuma kai ne an kamar zama ya raki yanfihuna yana korewa anan mumasalata surati adama li surati allah ta'ala kamanceceniya mitattuwar siffar ɗan Allah da siffar ɗan adam ita ya korewa ko ba haka ba wa hada haqqun wannan kuma gaskiya ne lalle sura Allah ba ta yi daidai da sura ɗan adam ba ko ko ba ta yi daidai da sura ko ce makalusi ba haka nan na fa an gane lakin laisa fi hamli hadhihi nusus ala zahiriha ma yaqtadi at-tamthila sai da inda matsalar take shi shi ibn Khuzaima sai ya zaci waɗannan nususu da manka ambata inna Allah khalaqa adama ala suratihi tana dauki da tamthil din sai musu su alhali kuma cikin waɗanga nususu da mun ka ambata babu tamfi tamfil dangane da kokarin ya kore ba su na sosan ka ba suna nuna abu kaza sai kwakwalwa ta kai kanci cewa ana so a kamanta suratul lahi bi suratul insani ko bi suratul ibn adama to tun ce ya kasa ko ko bai samu fassarar magabatai ne ba da sun kawa nususu din sai fahimta ce waɗanda su suna kamanta Allah da makaluki saboda haka sai ya ci abin da aka cewa a kashe wuta tun cikin murhunta sai duk gaba ɗaya kwande ne dan hadisan kila fahimta wanda ka ka kwande ma tuwa ya kwande min nashi kamar Allah surata rahmani wanda kuma bai lalatuwa sai ya tawili ne akan ka'idar cewa kada ya kamanta Allah da wani abu ko haka ba amma da ya fada wannan tawili da dalilin wani in wani dalili ai shi ya dalilan da yan bid'a shi yasa sun kai musu hannu shi yasa sun kai musu saku shi yasa sun kai musu ainu shi yasa sun kai musu yadin don mi don ka a kamanta Allah da makaruci ko amma kai a lokacin da kai a ahlus sunna ka fahimci yadul lahi daban yadul khaliq yadul makhluqi daban ka fahimci ainul lahi daban ainul makhluqi daban ka fahimci sauran duk sifofi waɗanda suna wajen suna sun yi tarayya da abin da aka dan adam sai ka ji baka samu wannan matsalar ba ko sai ka ji ka imani ka yi dari dari ko a can to da shi ma ibn Khuzaima ya samu irin wannan fahimtar ga wannan halaka Adam ala su wace da bai da wannan matsala ba fahimta sosai na yace kama ta kaddam yace wa kama ta yaki insha Allah ta'ala kamar yadda zai zo saboda haka musan matsayin ibn Khuzaima akan wannan na farko dai zallanci to mu ci gaba شذا تنيتي مناقشة الأقوال المرجوحة يتي أما القول الأول وهو الذي ذهب إليه ابن خزيمة ابن خزيمة وغيره قول فرق وند شين ابن خزيمة يتفك إليه دوان وند با ابن خزيمة با والذي فيه إعادة الضمير وند تكينه قول أما إذا ضميري على غير الله تعالى بقى الله با da an kamar sai ba da Allah ba sai aka yi sabani biyu fa fi hadisi idza qatala ahadukum akahu falyashlib alwajha fa inna Allah khalaqa adam ala suratihi a cikin wannan hadisi na bugu ko ko na duka kani ta sun kace bi iyadatu dabiri ala almadruri ko dalili ne kuma ga wanda an ka buga wa fi hadisi khalaqa Allah adam ala suratihi tuluhu 60 zira'an tunda babu madruri ba mashtun ba makaturu ya adad baziri sun kace to dalili fihi cikin wannan hadisi sun kasa shi a'ilan ila adama tunda ba ambaci al-madawi ba al-matsatuli ba ko eh, radiyallahu sallallahu alaihi wasallatu Wasallam shi adam to fa yujabu anhu to waɗannan kaunin lukka guda biyu zancen guda biyu waɗanda sun kace yahudu ala ghairi lahi a wancan hadisi alal madarud wal mashtumi al makatuli a wannan ala adam to fa yujabu anhu bi jawabain amsa biyu mu bayanan ahaduhuma mujmalun ɗayan amsa dunkulalla cikin dunkule za mu fara ita mu nuna musu cewa wannan kore na a ittifakin malamai sannan wal akharu mufassalan ɗaya kuma mun shi dalla dalla mai filla fatta da filallan da son ka ba su ko ba haka ba mana yace amman mujmal فيجاب عنه بجوابين أحدهما مجمل والآخر مفصل أما المجمل فهو أن يقال هذا تأويل بعيد جدا عن ظاهر اللفظ والأصل حمل اللفظ على ظاهره كما أن في هذا القول موافقة لأهل الكلام المحرفين لنصوص الصفات عن ظاهرها ولهذا عد الإمام أحمد هذا التأويل من تأويلات الجهمية وأنكره أشد الإنكار فقال رحمه الله من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي ولما قيل له إن فلانا يقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته على صورة الرجل قال كذا هذا هذا قول الجهمية أما المجمل أما هذا hawina manisanci kwarai da gaskiya ya yi nisa da gaskiya ya yi nisa an zahirin lafzi daga zahirin lafazi wal asalu asali a ka'idar shari'a a badan tauhidi da aqida hamlul lafzi ala zahirihi a doki lafazin a bada shi akan zahiri wato ba a tawili ba a ba walan keluwa كما أن في هذا القول كما يتكم هجة تبشو عن القول نتشوى ضميري زي كوما الله ينا كوما المدروب كوما آدم موافقة لأهل الكلام يا دي دي دي دي حدم باكينا يا موافقة لأنبياء أهل الكلام المحرفين ما هو تحريف لنصوص الصفات عن ظاهرها ما هو تحريف ما هو كركتك nassosi daga zahirinta a ce kaza su ce ba haka nan ba kaza aka miji kaza ai ba haka nan ba kaza aka miji yadda su ce ba yadda ba ai kuwatu aka ne ko kudratu aka ne to ya yi muwafaka da irin nasu wani haza don haka hadda al-imam ahmad imam ahmad ya kirga hada ta'awila wannan tawili ya kirga shi nan min ta jahmiyyah na cikin ta'awilat na jahamiyawa. wa ankarahu imam ahmad ya yi inkarin wannan ashadda inkari inkari mai tsanani fa qala rabbi rahimahullah inda ya cewa shi imam ahmad man qal duk wanda yace inna allah khalaqa adama ala suwati adama duk wanda ya fassara haka yace Allah ya halicci Adam akan surar Adam ala surati hi hi din ne yace Adam aka bi fa huwa jahmi imam ahmad yace jahamina ولما قيل له أنت كما إمام أحمد إن فلانا يقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا جاهر تمالا كاجي وني متنا كان game da hadisin ga inna Allah khalaqa Adama ala suratihi to wani mutum mun je na cewa abin da aka yi ala suratin rajuli aka rufe eh kala sai Imam Ahmad ya ce kazaba hana wannan ƙarya faɗa hada qaulul jahanniyya ce wani qaulul jahanniyya wa وعند التأمل نجد أن الشبهة التي أوقعت إمام الأئمة ابن خزيمة وغيره في هذا التأويل هي توهم المشابهة ولذلك اجتهد في تأويله وصرفه عن ظاهره فجعل متعلق الضمير في كل حديث غيره في الحديث الآخر وعند التأمل إذا مكلورة مكيل أكل نجد لا مسامي أن الشبهة التي أوقعت إمام الأئمة shufa da ta kada imamul a'imma shugaban shugabanni ta kada shi an shugaban shugabanni ana ibn khuzaima to shufa da ta kada shi wa ghayrahu ba shi kadai ba da wannan fi hada tawili cikin wannan tawili hiya ita ce sawahumul mushabaha zaton za a samu mushabaha za a kamanta Allah da wani wannan zaton shi ta kada shi kokarin ya kauce masa ton sai wada shi matsar da ya wada wani zalika don haka ishtihad sai ya ishtihadi fi ta'awili wajen tawili wa sarfihi da karkatar da lafazin an zahiri ga zahirin sa faj'ala muta'allika qalil sai yake to inda zamiri zai raka ya fi kulli hadisin ga kowane hadisi ghairahu wani ne na fi hadisin akhara معناه إذا كانت أحدكم فلا wajha fa inna allaha khalaqa ibn adama ala صورته wajen damirin hi sai ya sashi ga wani a yayin da inna Allah khalaqa adama ala surati dulu fi zara an damirin hi kuma ya sashi ga wani a wancin ya sashi ga almadarubi almakatuli anan ya sashi ga adama shine yake fada ala muta'allika damiri fi kulli hadithin gairahu fil hadith al-akhar sai kuma da inda damiri ya rataye ga kowane hadisi ba shi bane a wani hadisi ko ba haka ba missa daga nan za ka gane cewa ashe tawili na duk inda ba tawili ba da abin ya zayan kagula duk duk da zai raina fa fi hadisi a cikin hadisi idza qatala ahadukum fa fi hadisi idza qatala ahadukum akahu ja'ala ad-damira 'ailan ila al-madrub a cikin hadisin nan idan ka tana hadukum akahu ja'ala dhamira sai ya sanya dhamiri a'ida yace yana koma ilal madarubi ga wanda an ka buga ko ga wanda za a bugu eh kuma duk gahi surati yi an ka ce kalima guda ce to ga ɗayan hadisin fa falan ma ata فلما أتى إلى الحديث الآخر ورأى أن هذا التأويل لا يستقيم معه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابتداء خلق الله آدم على صورته جعل الضمير فيه عائدا إلى آدم عليه السلام فلما أتى إلى الحديث الآخر يزوج حديث القيم حديث شيكما ورأى أن هذا التأويل وأن التأويل شيكا يتيم ضروبي كما قتول فيك لا يستقيم معه أنا بيت بيتوا دمي لأن النبي صلى الله عليه وسلم a النبي صلى الله عليه وسلم قال ابتداء يا فدما كان لفرقه ba tare da yara ya rataya ta ga idan za ka bugu ba idan a farkon magana na yace inna Allah khalaqa adam ala suratihi kaga babu zakirul madarubi ko mashtuni ko makatuli ko shine khalaqa Allah adam ala suratihi da yadda nan babu dalili zai koma ga kowa can wani wanda an ka ba a mace ko ni ba ja'ala dhamira fihi a'ilan ila adama تجد ki dalila kuma عليه السلام alaihi ولما أتى إلى حديث ابن عمر ولما أتى إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا تقبح الوجه فإن ابن آدم خلق على سورة الرحمن ورأى أنه غير قابل للتأويل جعله على فرض صحته من باب إضافة الخلق إلى خالقه كل ذلك فرارا من التشبيه ولما أتى إلى حديث ابن عمر يزو حديث ابن عمر شيكما رضي الله عنه لا تقبح الوجه فإن آدم فإن ابن آدم خلق على سورة الرحمن فإذا كورو كورو الرحمن تاهترو ورأى يد أنه غير قابل للتاويل يد أنه بات كرب التاويل دون الرحمن بات بشاسونا ولنا إنبا الله جعله سيسا ياشي على فرض صحتي أكن قدر شيئا إنغانتا مشي وجه ياتي في إنغانتا أما شو هاي قدر إنغانتا sai sanya shi min babu idafatul khalqi ila khaliqihi yace ana nan suratul rahmani surar da Allah ya halitta ko ba haka ba ka har hanyar tawili wai duk mista ibn khuzaima ya waga ya waga wahala kullu zalika tarara min at-tashbih kace shi kamanta Allah da makhluki duk wannan yayi banga ijtihadi ko to wai ma yadullu ala zalika ومما يدل على ذلك قوله كما تقدم فصورة آدم ستون ذراعا التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم عليه السلام خلق عليها لا على ما توهم بعض من لم يتحرى العلم فظن أن قوله على صورته سورة الرحمن صفة من صفات ذاته جل وعلا عن أن يوصف بالموتان والأبشار قد نزه الله وقد دفع عن صفات المخلوقين فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله أيضا عن هذه الأحاديث تأولها بعض من لم يتحرى العلم على غير تأويلها ففتن عالما من أهل الجهل والخباوة حملهم الجهل بمعنى الخبر على القول بالتشبيه جل وعلا عن أن يكون وجه خلق من خلقه مثل وجهه الذي وصفه الله بالجلال والإكرام ونفى الهلاك عنه وقوله تعليقا على لفظة على سورة الرحمن أدستنا بهذه اللفظة التي في خبر عطاء عالم ممن لم يتحرى العلم وتوهموا أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر من إضافة من إضافة صفات الذات فغلطوا في هذا خلطا بينا وقالوا مقالة شنيعة مضاهية لقول المشبهة مشبهة أعاذنا الله وكل المسلمين من قولهم فهذه النقول عن إمام عن إمام الأئمة رحمه الله تؤكد أنه لجا إلى تأويل هذا الحديث لتوهمه عن حمله على ظاهره يقتضي التشبيه فأوله تنزيها لله تعالى عن صفات المخلوقين جزاك الله خيرا yace wannan ma ya dullu ala dalika abin da yasa muka ce muku duka ibn khuzaimah kokarin da yake yana guduna kare tashbihi bari ku ji da kai ne abin da ka nanatawa abin da ka nuna akan haka kauluhu zancensa kama ta kaddama kamar yadda ya gabata mun kawo shi abun bari mun sake mai mai tashi dun yankan hujja shi da kai ne ka cewa fa suratu adama sittuna zirara sura annabi adamu zira'i sittinna التي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ود النبي لكن يلابرتا أن آدم عليه السلام سوى آدم عليه السلام خلق على أهل الشيش أكن ونن سفت دنيا إن الله خلق آدم على صورته وعلى صورته خشيش adamu ya kamili yace la alama tawahama ba'du man lam yataharra al-ilm haka fasara take ba kamar yadda wanda bai tashi ilimi mai karatu wani abai tashi ilimi yayi fa zanna sai yazza ci anna qawluhu zance ba Allah da yake ala suratihi sai yazza ci cewa suratul rahman to ba haka take nan take rubi ba sai yazza ci cewa sifatun min sifatai zati sifa ce daga cikin sifofin ubangiji jalla wa jalla wanda yake ya daukaka wa'ala ya nisanta an an yusafa daga asiffar tashi bil ne ga abubuwan da ba su da rai wal abshari ko ko abubuwan au shibru na taka Allah ya nisanta a siffanta shi da abin da bai da rai ko ko a siffanta shi da zara'i a ce ko shibri ko kaza Allah ya wuce nan yace kad nazza Allah wa qaddasa an sifatil makhluqin Allah sarkin sarki ya tsarkaku kuma ya yi sa daga sifofin makhluqai فقال الله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يتي وقوله أيضا كما يتاكي تشوى ونوري أن هذا الأحاديث جميل أن هذه الأحاديث جميل أن هذا يتي تأولها بعض من لم يتحرى العلم كاش وأن له تاش إلمي ما سن تاويل على غير تاويلها أكم با تاويل أنت نديني با kafata da alamin sai fitni duniya min ahalin jahali masu jahilci wal gaba da wuta hamalahumul jahal jahilci ya doke su bi ma'al al su gane ma'ana hadisin nan to jahilcin sai doke su ala al-qawli bit tashbihi to ne ka Allah ya kama da kaza Allah ya kama da kaza yace dalla Allah ya doka ka wa'ala ya doka an an yakuna wajen kharqin nan kharqi ya daga kasance wata fuska daga cikin fuskar wani halitta daga cikin halittunsa misal wani da kamar misalin fuska shi Allah Allah ya wuce wannan Allah yi fuska Allah nan da wasafahu Allah wanda Allah ya barkan sai ya siffanta bil jalali wal ikram wala far halaka ya kore mata halaku anu daga wannan fuskar Allah ya wuce a ce wata sifa wata halitta tana da siffa irin siffar Allah wata halitta tana da wata fuska irin fuskar Allah fuskar nan ta Allah da ya kore ma alhalal kuma ya siffanta ta da jalal wal ikram can cikin suratul rahman ko wa yabqa wajhu rabbika dhul jalal wal ikram wannan dai yana nuna ni kokarin yake ya nuna ba ai kama da Allah ba ko yace wa qawluhu ta'alika ala nabati ala suratul rahman lokacin da yana ta'aliki akan lafazin da yazo na ala suratul rahman sai yace ni sai yace kadibta tanaji hadhihi al-lafza allati fi khabari ata yace hakika a a wannan lafazin lafazin gada a cikin hadisin abaru to iska tana ya fitunu mifitinu alamun duniya duniya wa min mallame ta harral wanda bai bai tace ilimi ba bai kirganin ilimi ba bai da ilimi to ya fitinu daga wannan lafazi nani ana suwatar rahman din tanzo يكي وتوهم سكبتي أن إضافة السورة جنجل كلمة سورة إلى الرحمن زوى الرحمن في هذا الخبر أتكلم حديثي سكبتي من إضافة صفات الذات إلى سكن صفات بنك أنت صفات الذات لا زوى الله كما أتي يد الله لا وجه الله لا يكي فقالت إذا سنك يقالت إذا فيتم داري في هذا سكن الأمر قالت بينا قالت بينا وقالوا سنك فإما قالت شنيعة ونزل شيء ميموني mubahisan wanda yayi kamanceceniya li qaulil mushabbiha li qaulin masu kamanta Allah imam ibnu khuzaima yace azana Allah Allah ka tsare mu wa kullal muslimina Allah ka tsare dukkanin musulmi min qaulihin daga zancen al mushabbiha wadannan karamai ko ko wadannan tumumuwa na ibnu khuzaima abinda sama ya ka su ya kara nuna ma tsaro tsaro cewa yayi wadancan ayyukan da yana na tawili kawai bin ya kauce mata tashbihin Allah ta'ala bi makhluqin ko shine yake nan fa hadhihi waɗannan wadannan sune nukul waɗannan quotation da muka tattara tu al imam daga shugaban malamai rahimahullah to da tana kara karfafa muna annahu cewa shi ibn khuzaima la ja'a ya laba ila ta'wil hadha al hadith wajen ta'wilin hadisin ga يا لقاني لتوهمه بن فتن ليكي أن حمله توك حديثي على ظاهر أتفى في أعضى في أكل ظاهر لي ذاتنك يكتبي زي هو كنت أتشبيها كما تعالى دواني تحق يثبت فأوله سيك تاويل حديثي دمي تنزيها لله تعالى من يقولك جعل عن صفات المخلوق الى صفات ابي هلته وهذه تولى هي الشبهات التي بنى عليها اهل الكلام مذهبهم في اسماء الله تعالى وصفاته يتي تولى ولا دليل ولا شبهه نك كما تعالى دوني كوكو كما ياي كما صفات المخلوق تو انت اهل الكلام سنك جينا مذهب اكن هكا cikin duk asma'ullahi wa in kana neman dalili guda tilo wanda ya sa aharul kalami mu'awwila suna kore ma Allah sam'u suna kore ma Allah basar suna kore ma Allah yadun suna kore ma Allah sakun suna kore ma Allah ainun duk sifofin sifatullahi zatiya shine dalilin gudana shine ni ce wanda suka yi tanzihan tanzihan lillahi an sifatul makhluqina ko ba haka ba shi suka ce ba wani zalika za mu je mu وهذه هي وهذه هي الشروحات التي بنى عليها أهل الكلام مذهبهم في أسماء الله تعالى وصفاته ولذلك عد أهل العلم هذا التأويل من ابن خزيمة ذلة لا يجوز أن يتابى عليها ولذلك عد أهل العلم هذا التأويل من ابن خزيمة زلة لا يجوز أن يتابى عليها لأن فيه خروجا عن منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب وهو إجراء نصوص وهو إجراء نصوص الصفات على ظاهرها دون التعرض لتأويلها وإثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولذلك دون حكا دون وانا اتأب ببشن فاد انك كيركرو بدي انتي اتكين صفات الله واسمائه شبهة من الظروم مكمن تألا دا سبلا دا مخلوتي دون وانا سبة تفوتي سنك هذا مذهب السؤال الكلامي ولذلك دون حكا عدى أهل العلم ما سئله سنك بيوباء ابن خضيمه sun ka kirga hada ta'awila wannan ta'awili min ibn khuzaima wanda ya fito da ibn khuzaima sun ka kirga shi yana zallatun tsantsina talala ce kafin zalla dama akwai zalal, wanda duk akasari mafi yawan kowane malami sun ya shahara sai ka jira da wannan zalla wani yana da zalla guda wani zallata ne wani zalal. to wannan shi ma ibnu khuzaima hana rantsuwa ga yanda ya samu zalla ko ba haka ba saboda ni saboda babu wanda ya sai zama asumi in ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba babu wani wanda ka cewa ya hajirun nasu nasira don hana rantsuwa sai ibnu khuzaima ya samu wannan matsalar ina fahimta don kaka kai shi inda bai kai ba ka kai shi ma'asumi yace wannan zalla ce la ya yajuzu an ba alaiha ya halatta a bishi akanta ahli sunna kenan ko wannan ba ya halatta a bishi kanta sai mu ban mai addinai amma dai imamu na ne layin ba abin da yasa babu biya kai li anna fihi saboda cikin wannan tawili khurujan akwai fita عن منهج أهل السنة والجماعة أين هي منهج أهل السنة والجماعة في هذا البادي أو أنهم بادي ولبادي باب أسماء الله وصفاته يأم منهج أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته يبشي وهو عشان المنهج يسو إجراء نصوص الصفات أقول أن تدك النص عن صفاتي أكثير سوء على ظاهرها كظاهر نصو دون التعرض كأجدت لتأويلها المتتاويلي كأمي متتاويلي وإثبات kuma manhajin su ahlus sunna a tabbatar da ma asbata wallahu nafsi fi kitabihi wa ma asbata lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi a tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar ma kai ne cikin Qur'anin sa ko abin da manzon sa ya tabbatar da ma Allah shi a cikin sunnati kuma tabbatarwa min ghairi tahrifin ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا wala من غير تحريف باب كركتب karkatar كو ma'ana كو gaba ta'idi sifa akwai ka doka karkatar da harafi din ko karkatar da wasali din ko karkatar da ma'ana din in muka zo can ciki mu kara bayani a gaba ta harifi ba ana iya karkatar da wasali dai ya samu ma'ana ta canza kamar yadda ana iya karkatar da kalima ko kara ta ko rage ta harafin ko ba haka ba istawa a ce istaula ko ba haka ga wajen harafi na sai ma'ana ta samu canji ko ko ko abu kalimar wadda take ba canza wata binta ba ba canza harafin ba amma a awwala ta wajen ma'ana kamar da an ka awwala yadun ai sun yadda lillahi yadun amma an ka ce ya fasar yadun su ce kuduratu kaga wajen ma'ana to duka ba a taharifi duk taharifi na gaba daya to ba a taharifi wala ta'filu sannan kuma ba a kore mas Allah tabbata tarihi a batta amma a fassara ta da wata ma'ana ta'ili a ce babu ta karya ta ta a kore ta gaba daya to a ba a haka nan sannan wani zai gairi tamsiri kuma ba a nufin ta ta da wani a ce Allah kamar ya ce kamar tawali ko kamar kaza ko da kace kama ta matsala ba a tamfili wajen ne wajen sifatin lahi ta'ala sannan wala takayyifin ko ba a describing nasu takayyif a siffanta shi haka na kama haka an dogo dan haka dan haka dan haka ko to ba a takayyifin Allah eh eh ala haddi qaulin lahi ta'ala za a tsaya daidai wanda Allah ya faɗa laisa kamithlihi shay'un kaga an kore komi ko babu wanda ya daidai da Allah ya kamar da babu kuma duk da haka nan wa huwa sami'ul basir a tabbatar ko ba haka ba to don haka ibnu khuzaima nan za a mu kirga wannan sallah san tsantsina talala yadda ba a biya ce anan saboda ni saboda nan ya fita daga manhajin ahlus sunna wanda manhajin ahlus sunna shine wanga da mun ka faɗi ko ba haka ba bari ka ji inda ka kara cewa ya haita cikin manhaji din wanda sun ka gabatai da sun ka to bayan shi yaya abin yake kara shekul islam ibnu taymiyyah قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال قال الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك القرجي القرجي الشافعي في كتابه الذي سماه الفصول في الأصول عن الأئمة الكحول إلزاما لذوي البدع والبطول ذكر فيه الأئمة الاثني عشر المتبوعين في العلم قال شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية هو يتي كثورة لكي أبن خزيمة أنا سنسينا لباب وانجل فيشي من قبل ومن بعد قال الشيخ أبو الحسن إذا مثل شيخ يكي سواك وانا ما لم نظام فدي يتي قال الشيخ أبو الحسن شيخ أبو الحسن ميسونا محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي ya faɗi cikin littafinsa shi wannan malamin in kana son ka san waye shi ga ga number one can kasa tarihi kasa kawon ba ta lokaci karatu ne saboda lokaci ya faɗi shi wannan malamin fi kitabihin da sammahu cikin littafin sa da ya sanya ma suna al-fusul fil usuli an al-a'immat al-fuhuli ilzaman li zawil bid'i wal fuduli al-fusuli dalla hilla fakka ayyacewa faslida fusul ƙayyacewa ko fasallai sin usuli ne sin usuli game da abubuwan aqida usul usul usul na abubuwa aqida anil a'imma wanda an ka samo daga shugabanni al karara kau zaraba an san kau da an ka ce ragun nan kau na ko rakumi kau ehin fahal to jan fuhul daga shugabanni gwaraza to su za a kawo nan ai maganganu game da aƙida waɗanda an ka samo daga kwarazan malamai me yasa zai kawo su ilzaman tun nana kama tun da sama lizawul bidai yan bidai duk yan bid'a tun da samu ku cewa dole su bi gaskiya yan bidai su a lizawul bidai ko wal fuduli da yan wuce gona da kare ma fuduli wasa ka shi fuduli cikin bayu muna da bayul fuduli cinikin wasaka ka sayar su abu ba a baka ajiya ba ba a baka lihu ba ko ba a ce ka sayar ba sai ka ce la sai san ma in mai shi ya to ya ce na sai suwa ya su kun bai sai suwa shi kenan ko ba haka ba fuduliyar kenan kusan cikin kuyuwa to a cikin wannan littafi mala ya gargaɗo malamai masu akida sun ka kisa akida mala yace zakara fi layin mata al-itna ashara ya ambaci shugabanni guda goma sha hudu guda goma sha biyu al-itna ashara sha biyu al-matabu'ina fil ilm وين دكا سدوه إلمي دون إلمي أنا دي السؤال متبوعين في العلم سؤال يمنم وهم وهم الشافعي ومالك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل والبخاري وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان فأما تأويل من لم يتابعه عليه الأئمة فغير مقبول وإن صدر وإن صدر ذلك التأويل عن إمام معروف غير مجهول نحو ما ينسب إلى أبي بكر محمد بن خزيمة تعويل الحديث خلق آدم على صورته فإنه يفسر ذلك بذلك التعويل ولم يتابعه عليه من قبله من أهل الحديث لما روينا عن أحمد رحمه الله تعالى ولم يتابعه أيضا من بعده يقول تجيب على أكثر قال الشيخ الإسلام ابن shekul islam to yake shan sabitin ya ce kana shaikhu abu hasan muhammad ibn abdul malik al-kurji shafi'i fi kitabihi sammahu kaza kaza kaza ko duk waɗannan magana ta ibn taymiya na cewa da ya kala har yanzu bai kwaɗi menene shi wannan malami yake ba sai tsaya ya kwaɗi littafi ne sannan ya kwaɗi abin da littafi ne tattara kamu a zo ga magana shi musulun a kula sosai saboda haka wannan suna cikin tafsiri bayanin abin da littafin ya kunsa amma daga wa daga bakin shekul islami yace shi ta wasu ka cewa a shekh abul hasan muhammad bin abdul malik al-kurdi yana cewa cikin littafin sa wancan da muka ambata wanda a ciki ya ambaci limammai guda goma sha biyu wanda duk a duniya ilmi yana biyar su wayanda su ne shafi'i kuji daya malik biyu sufyan sauyi uku ahmad bin hanbal hudu al-bukhari biyar sufyan bin uyayna shida abdullahi bin mubarak bakwai auza'i takwas الليث بن سعد ترى إسحاق بن راهويه goma da abu zura da abu hatim arrazi yani duka abu sai ka ce abu zura arrazi sannan ka ce abu hatim arrazi duka so razi razi aka ce shi ta ce arrazi yani wadanda in mun san mun san karatun ilimin hadisi mun san suwa ne gulbin hadisai suwa ne malaman akida dangana a wacce tabaka lokacin da ana ni ana wallafi wallafi da rubutu ko wani cikin su an ka ambata guda kai ka san shi ko ba haka ba yace to suna su su shi wancan malamin yayi littafi akan hikaitu kaulin lukkan su a babin akida an gane ba to shi shi wannan malamin mai littafin ni yace game da jabar da muke ciki to ga magana sai amma ya hikaitu maganganun su da irin fassarar suka wa hadisai sai ya ce fa amma ta'awilu man lam yutajihu alaihi al-a'immatu amma duk fassarar wanda shugabannin da mun ka ambata ba su bi shi ba babu ɗaya daga cikin waɗanda sun ka bi wannan fassarar to tawilin nan fa gairu makabulun ba a karbatu in ji aqida na duk gaba da irin waɗanda su imamu bukhari su imamu ahmad eh shi imamu sauri su abdullahi bin mubarak waɗanda ba a za a bani aƙida ba da malin hadisi ka zo ka yi tafsiri ka fassara abu ka yi tawili kuma ɗayan ba a samu guda da ya muwafaka da kai ba ka fadar makabuli an gane ba yace ni wa in sadara zalika ta'awil ko da wannan ta'awili ya fito kalmar sadara ko ko da ya fito an imamin ma'arufin gairi majahuli ko da ya fito daga wani shugaba sananne a duniya wanda ba jahiltacce a duniya ba ba a faɗi na ce shi awa a ah, da an faɗi an sashi ko to ko da shi ya faɗi ƙaunin komi girma ne komi imama kai in ji a ce duk waɗannan kakka kulan su babu wanda ya daidai da shi to fa zai makabulin sai ce ni na hau ma sabu. ku taura yace kamar irin abin da aka wa ila abubakar muhammad ibn khuzaima kaji ba na gaba da muka mu kawo na cewa duk wanda ba a yi muwafaka da shi ba ba a karba ko yace kamar irin abin da aka jingina ma abubakar ibn khuzaima eh muhammad ibn khuzaima ta'awil hadith na cewa yayi ta'awilin hadisin khalaqa adam ala suratihi ko yace fa fa innahu shi ibn khuzaima يقصر ذلك هنا قصر وانا حديثي بذلك التعويل ده ولا التعويل ولا التعويل تعويل ده ولا انت ما جبتها بس بيشبا فولن يتابعه عليه من من قبله ولن تأكامون من اهل الحديث لما لما حديث بس بيش اكر حكا نما ابن بيسا لما روينا لا روينا لما روينا سبب ابن انكر ويتهمنا عن احمد رحمه الله تعالى لك امام احمد sannan wa lam yutabi'uhu aidan man ba'dahu sannan kuma duk malaman da an kai gwaraza babu wanda bi shi to duk wanda ya san ya kawo magana wanda yake aqida wadanda ka saba ma wadancan malamai gaba da baya babu wanda bi shi fa gairu makabulu an fahimta kenan ko qultu to lokaci yayi ko to malalla سبحانك اللهم ما شاء الله فكان لي حكى ذا بشيء إن شاء الله ضام سنة أبدا ما كفر أدري الله شبابنا دفع بنا ما تذكر الله شيء من سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك